الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ce gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan rana ta biyu ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina yau shekara dubu daya da dari hudu da talatin da nawa da talatin da bakwai wanda ya yi daidai da lissafin nasara yau na ga wata yau bakwai ga watan shida ko ga watan bakwai na yau bakwai ga watan shida watakila ba wani salari da ke fitowa yana dandan da kansa ne ya jawo haka miladiya ta annabi isa idan ya inganta shekara ta dubu biyu da goma sha shida muna cikin suratul ma'ida ala rama ko za ka tuna mana يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سمعوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيكم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروه ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم الله مدعو جزرك ينا مغلا لأنه محمد صلى الله عليه وسلم sai Allah madaukakin sarki ce ya ayyuhar rasul ya kai wannan manzo malamai suka ce wannan yana daga uslubi na girmamawa da Allah yake kiran kiran annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da shi kama anan ya ce ya ayyuhar rasul a wani wurin ma a cikin surar ya kara cewa ya ayyuhar rasul balligh ma ربك ونور سيتي متى يا أيها النبي يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمعطين إن الله كان عليما حكيما ونور سيتي متى يا أيها المدثر يا أيها المدثر ونور سيتي متى يا أيها المدثر يا ko wayannan sunaye da aka ambata sunaye ne na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin al'ada mutumin da kake girmamawa sai ka dan gade ba sai ka kira sunan shi ba ko malamin ka da kuma ka ce na ta'ala sai a ce aka rama kalla mahadacin alqur'ani mai girma da kuma a ce Ahmad Suleiman sai a ce alarama mace sunan mijinta tanku maimakon ta ce tanko sai ta ce mai gida ɗa sunan babansa mudi maimakon ya ce mudi sai ya ce baba saboda mai saboda ba ko na'am to shi yasa Allah baya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya Muhammad me yasa baya ce masa ya Muhammad saboda girmama shi Qur'ani daga bakara hannati Allah yana magana da annabi a cikin fatar babu inda Allah ya taɓa kira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sunan shi amma yana iya zuwa a cikin third ana ba da labari sunan shi ya faru ko kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa ma kana Muhammadu ma kana Muhammadun aba من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين ba da annabi ake magana kai tsaye ba Allah bada ma Muhammadu Muhammadu bai zama ba a ma ba a hadin baban ɗaya daga cikin mazajen ku wannan ya nuna annabi bai taɓa haihuwar ɗa namiji ba ya yi ɗaya maza amma sun mutu suna ƙanana yaro karami ba a ce masa rajul a ka'ida ta lalace kenan dai har yanzu maganar Allah madaukakin sarki ta ne ta tabbata wani wurin Allah ya ce wa ma muhammadun illa rasul muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم لما هو قاعد ما محمد محمد بن زمو إلا رسول فاتيما labari ake bayarwa ba da annabin ake magana ne ba ba da annabin ake magana kai ne ba ina fata an fahimci wannan a wani wurin Allah yake walladina amanu wa amilu salihati wa amanu Allah ya ce waɗanda suka yi imani suka aikata nagartattun ayyuka sannan suka yi imani da abin da aka saukar wa Muhammadu da Muhammadu ake magana ko da masu imani ake magana da masu imani ake magana ana ba da labari ne sai sunan Muhammadu yanzu a wani wurin Allah mutum sarki ce huwa allazi arsala rasulahu bil huda huwa allazi أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله أرسل رسوله Allah shi ne wanda ya turo ɗan da ya aiko manzansa bilhuda da shiriya wa dinil haq da addini na gaskiya kenan idan kana neman shiriya da addini na gaskiya ina za ka je sai ka je wajen dan aikan da Allah ya aiko ko Allah ya ce yayi wannan kuma da yuzhirahu domin ya fifita addinin da wannan dan aika ya zo da shi ala dinin kullihi a bisa dukkan addinai ya Allah wani zai ce ina shaida Allah ya ce wa kafa billahi shahida Allah da kansa ya ce ba da shaida akan wannan muhalli da Qur'ani ya tsaya nan da mun samu matsala da kowa sai ya da rauni akan sa ko ya samu dogon tarbi kamar hajjin akuya ya rike ita ce shi ne dan aikar da Allah ya turo an samu matsala ko ba samu matsala ba to sai Allah ya warware matsalar gaba da yake ka saurara ba malamin ka bane ba malami na bane eh ba dan bane ba jikan bane wane ne Muhammadur Rasulullah ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nan ma in kun lura ana ba da labari ne sai sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗo wayannan sune wurare guda hudu a Qur'ani mai girma da Allah ya ambaci sunan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam su kenan guda hudu ba su da nabiya to amma sauran annabawa wato domin Allah ya nuna maka different iskiliya akwai bambanci tsakanin su da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam su Allah ya kira su kai tsaye kawai ya ce ya wani kama annabi Adam Allah ya ce ya Adam uskun anta wa zawjuka ya Adam anta wa aljanna الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما النبي نوح الله يشي يا نوح اهبط بسلام منا وبركات قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك النبي إبراهيم الله يشي يا إبراهيم أعرض عن هذا إبراهيم أعرض عن هذا النبي زكريا يا زكريا إنا نبشرك بغلام يا أبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا النبي هل يا يحيى خذ الكتاب يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا النبي موسى يا موسى إني أنا ربك أنا عليك إني أنعوذك فاطلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى النبي هيا التي يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم النبي عيسى الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله يا annabi Dawud Allah ya ce ya Dawud inna ja'alnaka khalifatan sai rama muna bin ka bashi ka kawo mana ya Muhammad ana rama ya ce babu da akwai da ana rama ya jawaya wannan yana nuna girman annabi Muhammad sallallahu alaihi a ce duk da ahlus sunna yake dole ya san matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya san darajar manzon Allah da girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a duk duniya ba wanda Allah yake kauna kaman shi ba wanda Allah yake garin girma kaman shi ba wanda Allah ya daga darajar shi kaman shi ba wanda Allah ya sa duniya ta san shi kaman shi ba mai iya karbo ceto kaman shi babu wanda in baka bi shi ba ka halaka kaman shi babu wanda in kai sallah ba kira sunan shi ba an samu matsala kaman shi ba wanda in kai kira sallah ba kira sunan shi ba nan ba an samu matsala ba wanda baka shiga musulunci sai ka hada da sunansa sai annabi Muhammad yanzu a jihar Kaduna masallatai nawa ake da su to a Najeriya to balle ka ce a duniya duk inda aka kira sallah yau an kira sunan annabi ko ba kira ba ku faɗa min wane ne ke da daraja irin wannan waye kai waye kamar ka waye san asali ya laka duniya waye kamar ka tunda Allah ya yabe ka duk wanda ya yi shi yasa nan Allah saboda girmama manzon ya ce ya ayyuhar rasul ya kai wannan manzo sai Allah ya ce la yahzunka alladhina yusariquna fil kufri wadannan da suke yin gaugawa a cikin kafirci kada su jefa ka cikin damuwa kada su sa ka ya baci abinda ake cewa ɓaci rai shine wata damuwa da ke samun ɗan adam a sanadiyar wani abin da baya so ya same shi ko abin da yake so ya kuce masa sai ya ji wata damuwa a cikin zuciyarsa wannan damuwar ita ake cewa mai ita ake cewa bakin ciki ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam karka shiga damuwa kada baƙin ciki ya same ka a sanadiyar waɗannan da suke yin gaugawa a cikin kafirci su wane ne waɗanda suke yin gaugawa a cikin kafirci su ne munafukai da yahudawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake zaune da su a cikin garin Madina annabi san da yake makka da kafirai kawai yake gwagwarmaya to yanzu ya yi hijira ya koma ina ya koma madina sai ya samu a madina akwai yahudawa sannan akwai kafiran sannan ga munafukai waɗanda sun shigo musulunci da baki amma zuciyarsu ba su yarda da Allah ba me yasa suka shigo musulunci saboda sun ga karfin musulunci suna jin tsoro kada musulunci ya yake su kenan yanzu an samu ƙari an samu ƙarin yahudawa an samu ƙarin ne munafukai to su yahudawa da munafukai sai suka haɗa kai ba su da aikin yi banda yi wa annabi makarkashiya ba su da aikin yi banda yi wa musulunci zagon ƙasa wannan abin zai zama yakan jami manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musamman abin da munafukai suke yi mutum ya ce yana tare da kai kuma yana maka sharri za ka damu fiye da damuwar da za ka je in wanda dama ka san gaba kuke an riga an ja layi an yi hannu riga an yi baran baran an yi ayaga kaga wannan baka jin tsoro sai ka ce ko whatever backward ba. to amma wannan a ciki yake kaga wanda yake ciki ya fi zama matsala ko bai zama matsala ba yana tare da kai ya san sirrinka waɗanda ke waje suna ganin kamar tare da kai yake alhali yana tare da kai ne a baki a zuciya kuma bai da abokin gaba a duniya kamar ka makasar ka yake nema Allah Allah yake samu ta kaga irin wannan dole ya jefa ka cikin damuwa musamman idan kana shugaba kana jagora shi yasa Allah ya ce la yahzunka alladhina yusari'una fil kufri malamai suka ce ba a ce yusari'una ila al kufri ba sai aka ce yusari'una fil kufri akwai bambanci tsakanin sara'a ilayhi da sara'a fihi yusari'u ilayhi da yusari'u fihi idan aka ce yusari'u ilaihi ko tsara a ilaihi wannan ya nuna ba cikin kafircin yake ba a wajen kafircin yake amma yanzu ga nan ya danno da gudu zuwa ina zuwa ga kafircin yana so ya shiga ga yanan yana yin aikin da zai taimaki kafirai alhali shi ba cikin kafircin yake ba wajen kafircin yake wannan sai a ce wato a ilal kufri to amma inda ma cikin kafircin yake yana cikin kafircin kuma ya ƙara yin aikin kafirci ya ƙara dagewa cikin kafirci ya ƙara yin kuri da himma da hoɓɓasa da zage dantse domin yi wa kafirci hidima to yanzu sai a ce me sai a ce tsara a fili dama ciki yake ƙara mahaukaci ne ya samu ƙwaryar burkutu guda ya shanye na dama bai da hankali yanzu kuma ya sha burkutu me zai ƙara wato hauka kan hauka kenan to wannan shine abin da ake cewa ko na kufri Abin abinda qur'ani yake so ya nuna mana waɗannan munafikai duk da cewa sun kalmar shahada ga su tare da annabi a masallacin sa suke sallah annabi ne ma limamin su amma suna nan a matsayin su na ba musulmai ba hukuncin su ba daidai yake da hukuncin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi wannan munafiki ne maƙi musulunci yana neman musulunci ya karya da shi da ba yahude daidai suke a tabarau na musulunci dukkan su maƙiya addinin musulunci ne ko musulunci kallon da yake musu ba cikin musulunci suke ba a ina suke a wajen musulunci suke sai dai shi munafiki ya ci albarkar wannan kalmar shahada da yayi a sanadiyar ta ba za a ce bari a zubar da jinin sa ba a sanadiyar ba za a ce bari a kwashe dukiyar sa a raba ganima ba amma kiyama na tsayawa da shi da manya-manyan arna tare da za su tashi kiyama na tsayawa da shi da fir'auna da hamana eh? da ƙaruna da bush da kwandali da rai da su mai ‘yan malfa da يا حسبهم ولعنهم rasul yace inna allaha jami'ul munafiqina inna allaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a Allah madaukin sarki yace da munafikai da kafirai duka Allah madaukin sarki zai tattara su zuwa wutar jahannama gaba daya Allah ka tsare mu da kafirci kuma Allah ka tsare mu da da munafirci yasa Allah yace la yahzunka alladhina yusariquna fil kufri min alladhina qalu amanna bi afwahihim daga waɗannan da suka ce mun yi imani amma da baki walam tu'min qulubuhum Allah madaukin sarki ce amma zukatansu su su imani ba idan Allah madaukin sarki waɗannan su ne munafikai ya ambaci kalmar shahada da baki amma zuciyarsa tana nan irin zuciyar Fir'auna zuciyarsa tana nan da kafirci babu musulunci a cikin zuciyar imanin bai ratsa ya ita inda zuciyar take ba shine min allazina qalu amanna bi afwahihim walam tu'min qulubuhum sai Allah ya ce wa min allazina hadu hatta nan daga yahudawa kenan daga cikin yahudawa akwai waɗanda kuma suke yi wa addinin musulunci makarkaciya da kafar abu sai Allah madaukin sarki yace ce lil kadhibi samma'una lil qaumin akharina lam ya'tu daga cikin ɗabi'ar wayannan yahudawa wato sun ainihin wato kasu kashi biyu akwai yahudawa waɗanda jahilan yahudawa ne sun zama samma'una lil kadhibi ba su da aikin yi banda sauraron karerai da manya-manyan shugabannin yahudawa suke gaya musu shugabannin yahudawa ba su da aikin yi banda gaya musu karya su kuma jahilan yahudawa idan shugabannin da malaman su suka ma musu karya su kuma sai su karbi karyar su yi ne su yi aiki da ita ina na fahimci wannan wasu malamai suka ce a samma'una lil malaman yahudawan ne ake magana da su me yasa aka ce musu samma masu sauraron karya alhali kuma suna da ilimi sun san gaskiya sai malamai suka ce a wannan sama'una sama'una guda biyu kowace fassara ta daban sama'una lil kadhibi nan ana magana akan malaman yahudawa sama'una li qaumin akharina lam ya'tu waɗanda kuma suke saurare ga wasu mutane daban waɗanda basu zo maka ba to su ne waɗanda suke jahilan yahudawa za su zo majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ji me annabi ya faɗa idan suka ji abin da annabi ya faɗa sai su ɗauka su je su kai wa manya-manyan malaman yahudawa waɗanda suke cikin garin madina ko waɗanda suke wajen garin madina su ce ai ga abin da annabi ya faɗa su kuma waɗancan sai su canja maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam su kirkiro ƙarya su haɗa mata to amma me yasa duka aka ce samma'una samma'una sai aka ce samma'una ta farko ma'anarta shine masu karkata ina fata an fahimci wannan masu karkata zuwa ga ƙarya duk da sun san ga hakikanin gaskiya amma sai su yi ne sai su karkata zuwa ga ƙarya sama'un na biyu kuma ita take bada ma'anar jiji wannan na kunne shine wanda su jahilan yahudawa suke yi su kuma za su ji idan suka ɗauka sai su kaiwa sai su kaiwa malaman yahudawa waɗanda ba su zo majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ko kuma su ɗauka su wa wasu yahudawa waɗanda ba mazauna wato cikin garin Madina bane shine sama'una lil kadhibi sama'una li qaumin akharin lam ya'tu sai Allah ya ce yuharrifuna al-kalima suna canja maganganu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min ba'di mawazihi daga bigiran wannan magana ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko su canja mata fassara ko su kari ko su rage wasu malamin da ta sama wato wato ainihin yuharrifuna al-kalima wato suna canja magana ba maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba maganganu da ke cikin littafin at-taura ga aya karar a cikin ataura amma sai su canja ta ko ta hanyar murda fassarar ko ta hanyar yi wa ayar ƙari ko ta hanyar yi wa ayar rage duk wannan yana cikin har da kalima min ba'di mawazi'i yaquluna in utitum hadha faquluhu wa in lam fa fahadharu za su zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da fatawa amma kamin su zo wajen fatawar sai da suka riga suka tsere hukunci an da suke so annabi ya ba su saboda haka sai su wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma kamin su sai su ce in utitum hadha fakulu in annabi ya baku fatawa akan wannan matsalar da hukunci kaza to ku karba shine in utitum hadha fakulu wa illam tu'tahu amma idan ba wannan ansar ya baku ba ya baku wata ansa daban to fa hazaru to ku ainihin kaurace ku ainihin jefar da wannan ansa da ya baku kar ku kuskura ku yi aiki da ita shine in utitum hadha fakhuzuhu wa in lam tutahu menene abin da ya faru hadisi ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi wanda Imam Ahmad ibn Hanbal da Imam Muslim da Imam Abu Dawud suka rawaito wannan hadisi da isnadin su wato zuwa ga Jarir ibn Munzir wato da Bara ibn Azib wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tafiya cikin garin Madina sai ya ga wani bai hude an a bakin gawayi an shafe mata fuska da bakin gawayi yadda in ga ganshi ba za ka iya gane waye ba ne sannan an tsantsala masa bulala sai ce me ke faruwa sai suka ce zina yayi ne aka kawo shi sai muka yi masa hukunci muka shafa masa gawayi muka mata bulala kamar yadda yake cikin littafin mu na taura sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a kira mata babban malamin Yahudawa da aka kira shi zo. sai ce na hada ka da girman Allah wanda ya saukar da at-taura wannan abin da kuka aikata da mutumin nan shine hukuncin da Allah ya sauka muku a taura wannan babban malamin bai hude ya shiru ce aka faɗa mu na hada ta ka da girman Allah da ya saukar da at-taura wannan hukuncin da kuka yi shine hukuncin da Allah ya saukar muku a taura wannan malamin bai hude ya kalli gabar ya kalli yamma yace to gaskiya ba dan ka hada da girman Allah ba zan iya ga maka ba amma tun da ka hada da girman Allah zan maka bayani wannan hukuncin ba shine a cikin at-taura ba sai ce to wani hukunci ne a cikin at-taura sai ce hukuncin da ke cikin at-taura idan bai ya yayi zina a jefe shi da wanda yayi zina da matar da aka zina da ita ai bai a jefe su wannan shine hukuncin da ke cikin at-taura hukuncin da ke cikin at-taura idan mutum ya auri mace budurwa da ya zo sai ya same ta ba budurwa ba ya same ta bazawara wannan ya nuna ta taɓa yin zina to wannan matar za a kai ta bayan gari a kofar gari a jefe ta idan mutum aka same shi da zina da mace a cikin gari to za a kama matar da mijin da namijin duka a jefe su amma idan a daji ne mijin shi kadai za a jefe ita matar ba za a ne ba ba za a jefe ta ba me yasa aka ce idan cikin gari ne aka kama su matar tunda a cikin gari ne za ta iya yin ihu in ba ta so ko ba za ta ihu ba za ta ihu a zuwa a cece ta to da ba yi ihu aka zo aka cece ta ba wannan ya nuna da amincewar ta yi ko ba da amincewar ta yi ba da amincewar ta yi to wannan yasa da ita da mijin namijin dukkan su za a musu hukuncin jefewa ne a kashe su amma idan a daji ne watakila matar ta yi ihu amma babu wanda ya ji watakila ya yi rafin ɗinta ne ba zina ba ya mata fyaɗe ne to tun da fyaɗe mata da ƙarfi tana da laifi ba ta da laifi to saboda kar a zo a jefe ta alhali fyaɗe aka mata ya zama an jawo mata matsala guda biyu gashi an mata fyaɗe sannan kuma gashi an yi me an zo an jefe ta shi yasa aka ce namijin kadai za a jefe ba za a jefewa ba ba za a jefe matar ba wannan shine hukuncin da ke cikin wato ainihin wato a taura. sai ya ce to in faɗa maka gaskiya gaskiyar magana shine jifa shine hukuncin da ke cikin attaura sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to me yasa kuka canza hukuncin da ke cikin attaura sai ya ce to abin da ya faru an samu matsala sai ya zama manya manyan mutu da zama mazinata sai a kama babba mai arziki ya yi zina ko wani rintimen mai malamin yahudawa ya yi zina ko wani hamshakin sarkin yahudawa ya yi zina to he zama da idan babba ya zina ba za mu iya jefe shi ba amma idan talaka yayin zina aqamna alaihi alhad sai mu tsaya masa haddi mu da shi sai muka ce to me zai hana mu taru mu yi mitin mu samo wani hukunci wanda zamu iya wa babba zamu iya wa karami to sai suka haɗu malaman yahudawa sai suka yi mitin sai suka canje wannan hukunci na taura sai suka mai da hukunci idan mutum ya zina jifa wato ba za a masa jifa ba sai dai ayi ne sai dai a mishi mashi bulala ina fata an gane wannan to duk da haka manya suka complain suka ce to a zo ana mana bulala a cikin taro ai akwai matsala a yi abu kunya sai malamai huda suka ce to yadda za a yi mu samu bakin tukunya ko a samu gawayi a dika to sai a mulke maka fuska idan aka mulke maka fuska aka maka ɗan dukururu yanzu za a iya gane wane ne ba za a iya gane wane ne ba sai a maka bulala in an gama bulala sai ka koma jigila ka wanke fuskar ka ka yi jinya in ka warware ka tafi rigar ka ka fito cikin al'umma ba za a iya gane ka ba da wannan yahudawa suka canja fatawar da ke cikin attaura suka dawo suna yin wannan hukunci sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya Allah ka shaida ni ne farkon wanda zan raye wannan shari'ar taka wacce Yahudawa suka kashe suka kashe hukuncin ta ni zan raya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace a dauki wannan bai hude a je a da shi haka kuma aka tafi da wannan bai hude aka zartar masa da hukuncin da ke cikin attaura aka yi ne aka jefe shi domin yanzu musulunci yana da ƙarfi a madina hukunci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi babu wanda yake sai tare shi to ana cikin wannan sai wata hadisa ta sake faruwa kamar yadda hadisi ya zo a cikin sahih bukhari hadisin sayyidina Umar Allah ya kara masa yadda sai aka sake samun wani yayi zina da wata mata cikin Yahudawa to Yahudawa sai suka ce to yanzu yadda zamu yi mu dauki matsalar nan mu kai wa annabi ya hukunci sai suka dauki matsalar suka kai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu ruwayoyin sun nuna abin ya faru a cikin garin Madina ne wasu ruwayoyin sun nuna ba a cikin garin Madina ne abin ya faru ba ya faru ne a Fadak Fadak wani gari ne a cikin Hijaz wato daga cikin ƙauyuka ba a cikin headquarter a garin Madina abin ya faru ba to da wannan abin ya faru sai aka ce a kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hukunci a ruwayar da ta zo a cikin garin Madina abin ya faru an zo da matar da mijin waɗanda wannan hadisa ta faru da su aka kama su sun yi zina a ruwayar da ta nuna abin ya faru a fadak ne sun turo ne yahudawan fadak a zuwa tambaya musu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam domin ya musu bayanin dalilin kuci wa'anda mazinata malamai suka ce dalilin da ya sa aka samu bambanci tsakanin ruwayoyin tana yi wa hadisoshin da yawa suka faru domin an yi taiwon kama yahudawa da laifin zina a daidai wannan lokaci tana yi wa ya zama na wannan hadisar ta faru a cikin garin madina sannan kuma wata hadisar ta faru a ina a garin fadar Wata ta faru a cikin garin madina an ɗauko mai laifin da wacce aka aikata laifin da ita an zo da su gaba manzon Allah sallallahu alaihi Sallam. waɗanda kuma ta faru a fadar saboda wani gari ne daban an turo ne a zo a yi tambaya wasu malamai suka ce shi yasa yar ta ce samma'una liqaumin akharina lam ya'tu sannan fadak sun turo a tambaya musu domin a dauki ansar wato a je musu da ita to amma da su mutanen fadak din da wannan hadisa da ta faru a cikin garin Madina dukkan su kanin su je gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da suka yi matsaya suka ce idan muka je wajen annabi yace a muku bulala to wannan hukuncin ku karba domin yayi daidai da sabon hukuncin da muka kirkiro amma idan muka je wajen sa yace jifa za a yi zai dauko mana tsohon hukunci wanda ke cikin attaura to kada mu yadda mu karba mu ce ba mu yadda ba ina fata an fahimci wannan shine ya quluna in utitum hadha fakuzuhu wa in lam tutuhu fahadaru da aka dawo su wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace jaddu su zai sai suka ce su ba su amince ba yace saboda me suka ce domin ba shi da hukuncin da ke cikin attaura ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace fatu bi taurati fatluha in kuntum sadiqina ku ɗauko a taura ku kawo ta a karanta ta inda ku masu gaskiya ne yahudawa suka je suka ɗauko a taura aka zo da wani malami mai ido ɗaya shine wanda zai karanta musu mai zai karanta a taura wani malami ne mai hure ya sha rashawa har ya gaji da aka zo da shi manzo Allah ya ce bude ya bude ya ce karanto sai ya fara karantowa da ya zo kan ayar da aka ce a jefe bai hude da tsiya sai ya sa hannunsa sai ya buɗe shi ayar sai ya danna kan ayar da hannun shi sai ya karanto nan sai ya tsallaka sai ya karanta gaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai daga hannunka me ka danne nan a wata ruwaya Abdullahi ibn Salam da yake ma shi ma babban malami ne na Yahudawa kamiyya musulunta yana wurin shi ya gano cewa wannan bai hure fa ya danna ayar da aka ce jifa za a yi ba bulala za yi ba yace kai daga hannunka yana dagawa sai ga ayar ta bayyana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace to wannan shine hukuncin da ke cikin ataura shine kuma hukuncin da za a zartar akan ku wannan zai nuna muku irin gwagwarmaya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sha da Yahudawa da munafikai a cikin garin Madina wanda har ya jawo Allah madaukin sarki yake lallashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce wa man yuridillahu fitnatahu falam tamlika lahu min Allah shay'a ga hukunci karara amma saboda neman duniya saboda karɓar rashawa wajen manya-manyan gari karɓar rashawa wajen sarakuna karɓar rashawa wajen masu kuɗi karɓar rashawa wajen masu hukunci ya sa ku canza hukuncin Allah da iliminku da saninku lalle kun fada cikin bala'i Allah ya ce wanda Allah ya niyyar jefa cikin jarabawa falan tamlika lahum min lahi shi'a babu abin da zaka yi mallaka masa a wajen Allah amma in ba haka ba ya za a yi ga maganar Allah ka bar maganar Allah ka bi san zuciyar wani saboda bukatar ka ta duniya an yi asara ko ba ya asara ba wannan har yanzu yana da cikin al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fatawar mai kudi daban fatawar talaka daban fatawar gwamna daban fatawar fatawar mai martaba daban fatawar mu daban a idan ka kuskura ka canja fatawa saboda ganin girman wanda zaka bayo fatawar me kake samu a wajensa to ka halaka ka halakar ka yi asarar duniya da lahira abin da ka san shi ne hukuncin Allah wane ne ga ya mashi in wazi kake aya ta gito ta fada kan mai martaba karka leƙa ka ga mai martaba ku haɗa ido ka ce to daga nan duk da sabanin maluma ba abin da ya karanta ba ta akan kan mai martaba kai ka saukar da aya. ka fada kan gwamna ko kan minista ko kan sanata ko honorable ina ruwanka kai ka saukar da ayar wa ya saukar da ita ubangijin minista da gwamna da shugaban kasa da honorable da kowa da kowa ko janna musu ita in sun karba sun karba ne ba su karba ba su suka ji kai da ka isar da sabon Allah wai wani malami yana wa'azi aka ce tambaya ce aka turo daga wajen sarki ya ce to menene tambayar aka kare aka faɗi tambayar yace to ku koma ku sake tambayo mai martaba me yake so a yi a halatta yake so ko a haramta domin domin ko halatta wanne ko haramta wanne duk babu matsala muna da nasin da za mu kawo ka ji wani irin bala'i wani hamshakin mai wuri amma kuma ya fada cikin jarabawar shan taba sai wani malami fata kuma shi ke taimakon malamin malamin kuma ya san mai gida yana sha ya ce akar kalla, wai menene hukuncin shan taba ne ka ya ce mai gida wanne kake so a jiki? mu halatta ko mu haramta ya ce ban gane ku halatta ko ku haramta ba ya ce kwarai idan kana so a haramta ne akwai nan? in kana so a halatta ma akwai yanzu wanda kake so sai ka gaya mana sai mu baka yace yanzu ina so a haramta akwai nasi yace kwarai me nasi yace allazina yattabi'una rasulan nabiyyal umiya allazina yattabi'una rasulan nabiyyal umiya alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fit tawrah yawa الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون يجب أن يكون هذه آية تعرف الله يتي الذين يتبعون رسوله waɗannan da suke bin manzan nan wane ne manzan shi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi ya kuma annabi an ce masa annabi saboda yana samun labari daga wajen ubangiji an ce masa manzo saboda an ba shi umarni ya isar al'ummiya wanda bai iya rubutu da karatu ba wanda rashin iya rubutu da karatu shi ya tabbatar da annabtakarsa da annabi ya iya rubutu da karatu sai a je ya kirkiro qur'ani to ko rubutu da karatu bai iya ba amma ya zo da lissafin da har kiyama ta tsaya ba za a iya gamawa da ilimin da ke ciki ba wannan ya nuna Allah ne ya aiko shi ko ba Allah ne ya aiko shi ba alladhi maktubar maktuban indahum fi tawrati wanda suka same shi rubuce a wajen su a cikin ataura taura wal injil da injila menene aikin wannan annabi ya amuruhum bil ma'ruf yana umurta su da abin da shari'a ta amince da shi wa yanhahum anil munkar yana hana su daga abin da shari'a ta kyamata wa yuhillu lahum ba tayyibat yana halatta musu daɗaɗan abubuwa abinda da ake cewa a tsayyib duk abin da yake da daɗi a baki kuma baya cutarwa cikin jiki wannan ya zama a tsayyib shi yasa tuwo ya zama a tsayyib ga daɗi a baki baya cutarwa ko shinkafa da wake a tsayyib doya da kwai a tsayyib dindikwalo a tsayyib don wake da mai mangoro ayaba abar sai ita ma ayar tana cikin qur'ani Allah ya ce qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharrama qul la ajidu fi ma uhiya إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم yace to ai ga aya Qur'ani mai girma Allah yace kul ka fada musu ya kai Annabi Muhammad sallallahu ni kan ban samu ba Sima ma uhiya ilayya cikin abin da aka yi wahayinsa zuwa gare ni muharraman a ce abu ya zama haramu ala qa'imin yasabu ga dukkan wani mai ɗanɗanawa da zai ɗanɗana. illa an ya kuna mai ta sai da inda wannan abun mushe ne ita ta ba mushe ne aka ce ba mushe ba ce ce au lahama kinzirin ko au daman masbuhan ko kuma jini mai fesowa ta ba jini ne mai fesowa au lahama kinzirin ko nama alade ta ba nama alade au fiskan uhilla da gairin lahibi ko kuma a samu wata dabba wajen yanka ta a mace sunan wani Allah kun ga an fita daga biyayya wa Allah madaukin sarki Ah, taba dabba ce da aka yanka da sunan wani Allah sai ce to Allah annabi an ce masa yace bai ga wani abu da aka haramtawa mai dandanawa ya dandana ba sai idan abun ya fada cikin ɗayan abubuwan da guda hudu wanda taba ba ta ciki sai kaga mai gidaya da wannan ayar kuma taba ta zama halal ba ta da Allah Ba Allah tambaye ka ya zaka yi maka karatu maka ce malamin bid'a ba zai halaka da kai ba ba kai karatu ba takaka yanzu nan ba ayoyin ja ba to idan ba kai karatu ba ya za ka warware wannan rikicin sai ka girgiza kai ka ce ka ilimi yawa ne da shi dama an ce ya fi na gaskiya ka faɗa ilimi yana da yawa gaskiya ka faɗa ya fi teku amma kai nan ba ilimi ya gaba gaba saboda ita wannan ayar da ya jawo ta biyu cewa ake ala tsa'imin ya da'amu ba a cewa abu da'amu a larabci sai idan da harshe ake gane ɗanɗanon abun sannan a haɗe shi da jiki taba gutsurar ta ake yi a ta da harshe sannan a haɗe ta wuce ciki ko dai haƙi da ake zuƙa ya fito ta baki ya fito ta hanci to me ya alaƙar taba da alaƙa irin ya la'abuhu balle har a ja wannan ayar akan da ita an gane karatu to malami idan ya sha rashawa to za ka sha mamaki kwarai da gaske duk yadda za a yi sai ya maka durmuƙyal ya batar da bakin zaran kuma idan ba karatu kai ba babu inda zaka yi ba wannan ya nuna yana da muhimmanci kwarai da gaske ka ta ina zaka rinka karɓar addininka duk wanda kaga sun fada cikin gurbatattar aƙida rashin sa'a aka yi suka fada hannu wani malami ya gurbata musu aƙida haka ne ko ba haka bane duk wani bala'i da kasan ya faru a Najeriya da duk wata firka da kasan ta bayyana duka hatsarin ya samo asali ne daga samun wasu maluma su ba da gurbatattar. fahimta su ba da gurɓataccen fatawa su ba da gurɓataccen karatu a yi rashin sa'a waɗanda su ko su riga sun yi karatu sun yi ido za su iya bambance tsakanin zare da abawa ba sai su runguma su je su dukuma ka'in da na'in suna yi saboda sun yadda da malamin da ya faɗa sun gamsu da shi sun gamsu da tsoron Allahnsa suna ganin ba zai iya musu damfara ta imani ba da wannan ne ake halakar da al'umma wannan ya nuna kenan ya zama lazim ka tabbatar da cewa ka san daga inda kake karɓar ilimi musamman matasa ba waɗanda ake ja a halakar kaman ku saboda kuna da hamasa da shauki da sha'awa da zuzurutun kauna ta addinin musulunci da an ba ku abu da sunan musulunci cikin gaggawa za ku karɓa to ku tabbatar da cewa maluman da kuke koyan addinin ku daga wajen su ku tabbatar da cewa kun samu maluma na sunna maluma rabbaniyun masu tsoron Allah masu ba da tarbiyya waɗanda suka kwankwaɗi ilimi tsaftatacce ba gurɓatacce ba daga kyakkyawar mabubuga ita ce Ƙur'ani mai girma da sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zama irin wayannan maluma su suka shayar da ku addini a lokacin ne za ku yi musulunci irin musulmi yayi za ku yi musulunci irin musuluncin da sahabbai suka yi za ku yi musuluncin da za ku ci moriyarsa tun daga nan duniya al'ummar ku ta ci moriya ku zama alheri ga al'ummar ku ba tare da kun zama bala'i ga al'ummar ku ba wannan shine hatsarin gurbataccen malami a cikin al'umma Allah ya ce wa man yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu min Allah shay'a Allah ya ce ulaika alladhina lam yuridillahu an yutahhira qulubahum waɗannan yahudawa da waɗannan munafikai Allah ya ce su ne waɗanda ubangiji bai yi nufin ya tsarkake zuciyarsu ba me yasa saboda sun yi fasikanci kan fasikanci sun yi kafirci kan kafirci sun yi zalunci kan zalunci sannan shiryar ba neman ta suke ba ita kuma shiriya ba arhani ne da ita ba da za ta rinka dinka tana neman ka a sai idan ka neme ta qur'ani cewa ai wallazina jahadu fina wallazina jahadu fina lanahdiyan لهم سبلنا نعم وإن الله لمع المحسنين يتي والذين هتدوا والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم الله يتي والذين جاهدوا ولن cikin hanyar kullum kokari ka kana so ka gane gaskiya tsakaninka da Allah gaskiya kake so ka gane tsakaninka da Allah abin da kake so gane shine hakikanin addinin da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi wannan shi ne asalin abin da ke cikin ranka shi kuma Allah ya ce ya dauka wa kansa alƙawari sai ya nuna maka hanyar tasu zaka ji da cikin sai ha aljanna amma idan ba gaskiya kake nema ba kai ka gamsu da abin da kake yi kai duk abin da ba wannan wanda kake yi ba kawai ne sunan sa bata ka toshe kunnanka eh ka yi wa idanunka masu tsiri ba ka neman gaskiyar ba ka son ganin ta ba ka san gane ta yau ina ruwan Allah da dole sai ka gane a sauka lafiya ana sauka lafiya a wutar jahannama a wutar ayar Allah ya ce wallazina hatadu waɗanda suka dumfari shirya suka nemi shirya Allah ya ce zadahum huda Allah madaukin sarki zai ƙara musu ne Allah madaukin sarki zai ƙara musu shirya ya Allah muna roƙonka ka ainihin wato ƙara mana shirya to shi yasa Allah madaukin sarki ya ce wa man yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu min Allah shay'a ulaika alladhina lam yuridillahu an yutahhira qulubahum Allah ya ce lahum fid dunya khizyun tun nan duniya sai sun kaskanta sun wulakanta inji Allah mai sarki wa hum fil akhirati azabun azim sannan idan lahira ta yi rana ta karshe a gare su akwai azaba mai girma inji Allah mai sarki Allah ka tsare mu daga shiga azaba mai girma sai Allah ya ce mai gaba da rama